fatawa ta fi karatun da wahala in ka je sau biya za ka fi malam ya yi darasi ya kare in kai mai tambaya sai ce a babu gida ne ba ne ba haka akwai waɗanda aka ajiye don ɗaya ansa fatawa wani za ka iske ministry ko fatawa wanda an ajiye likita an ajiye masani kowane ɓangare na lamarin rayuwa mu ne na najeriya mutum da fatawa kamar margin yana ko kuma zai sama yau tambaya ta yi ma tsauri hmm. sai ka yi ƙasa ƙasa in ji shi jafa da ta haka samu ƙasa ya masu tsaro ya halitta ma ita zai ka tafi jawa bukatar ka ba da takaice wannan tambaya da yake yi yana magana game da ko tana magana yadda za a ji alƙur'ani alƙur'ani littafi ne mai daraja kawai ko da ko su littattafai shi ne bai zama sama sannan yadda za a aje shi ne suratul bakar ko fatiha ta kasance ita ce sama domin nan ne farko kuma daga nan ne ita ce mabuɗi ina fatan haka ne idan za a ji alkur'ani a juya shi yadda fatiha za ta zama sama sannan suratul bakar da sauransu wannan shi ne hanyar da za a aje alkur'ani in kuma ta da wasu littattafai da zai zama ta masu Allah ya taimake mu wannan ta ce Allah ga mata malam tambaya ta da biyu ta ce mijin wani yana da hali gwargwado amma ba ya ci shi ya halatta da tsiba daga cikin abin shi mu wani abu ya ci <laughs> ko kuma da ake ce abinda zai ba ku zai isa ita wannan daban kuma wannan mutane kowa da yadda Allah yi Allah subhanahu wa ta'ala murni ga cewa mai hali da yin fik zu sa'atu min sa'ati man qadara da rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah na'am a wurin ciyarwa mai wadata ya ciyar daidai wadatar da Allah ya kwashi shi kuma wanda Allah ya taƙaita mu arzikinsa ya ciyar gwargwadon yadda Allah ya kwashi za ga wani yana da halin kullum ya zo naman naira dubu ayyana ga yawan iyali amma sai ka ya ya zo na dari ko kuma kwata-kwata bai sai ba wannan sai dai ku ku yi kokarin yi mai nasiha da lura da shi da irin waɗannan ayoyi ko samun aboki ko ɗan uwa ne iya lura da shi mun gane abin da abuwa wajibi kawai ga namiji ya siyar amma kyautatawa ce in yana da hali ciyar gurgurai da Allah subhanahu Allah su bane ta ka ban cewa ki da kayan miji sai mai wai a sai mai ma ba wai ba su su ci ba shi dai bai ci zai ci kuna tara eh aka kuna tara ƙarshe da yawa maza ka tara dukiya ko ta halar ko ta haram ba su ci ba su barta kuma ta zama tambaya gare su wani karshen ba a abin da ya fi kyau ga namijin da Allah ya rore ma ya ciyar da iyalansa ya ciyar da kuma duk wani wanda Allah ya zama da wani ciyar da shi gurgudan hali na fatar wannan ya wadatar sai zai da akwai ƙarin bayani da mu akwai matsalar da suka samu a kan rashin ci suka bahita da ya ce don amma ya sha masu da magana to ne ya kira gaskiya hadisi ya tabbata hadisin salmanul farisi da wani da abokinsa abu darda ko hmm. ya ce. ka ba kowane mai haƙƙi haƙƙin ubangijin na da haƙƙi a kanka iyalanka na da haƙƙi a kanka sannan jikinka ma yana da haƙƙi a kanka za ku ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa idan ya zarafin cinsa yana sauye su ta wani ɓangare to kun ga akwai illa eh sai su yi su ba da suka yi su cewa ya gyara eh, in nasiha ta yi in ba ta yi ba shi dai sun gaba a jina su ko shi sai a za da a جزاك الله بالخير su gaba na agaji sun ce ya agaji mai nufan da mara nufan kowa ya ta. a nan ta kawo ƙarshen wannan karatun sai gobe sha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك